so akwai yan rahotannin da na san al'umma sun fara gani ko a jirgi ko kuma dan jita-jita a nan da kan cewa a cikin wannan shekara ta dubu biyu akwai yiwuwar cewa za ka yi garan bawon na majalisar zartaswarka da kuma kila wasu sassa na aikin gwamnati ya wannan batu yake yanda yake yanda ka higi jita-jita yanda ka <laughs> matsayin shi kenan mm.